A taron bitar da suka kira a gaban manema labarai a washegarin dawowarsu daga birnin Banjul, shugabannin tawagar nishar a wannan taro sun ce sun zo da babban albishir mai nasaba da 'yancin ɗan adam. Kasancewar a yau 'yancin dan adam na daga cikin sharuɗan da ya zama dole ƙasashe su cika kafin samun karɓuwa a wajen sauran takwarorinsu na duniya. Mai shari'a Mamman Sani Usaini Shibashe na daga cikin jagororin wannan tawaga. Commission African wadda take dauke da mutum goma sha ɗaya wanda kuma shugabannin kasashe ne suka zaɓe suka ɗora su wannan gurin su suka yaba suka ce niger tana cikin Afirik kasashe na fari wanda suke kare haƙƙin adam akwai wata yarjejeniya ta tsakanin kasashen Afirika da yawa sun sa hannu amma bayan sun sa hannun ba su komi ba niger ta sa hannu bisa wannan convention kuma ta zo ta ɗauki doka wadda ta shahi kare haƙƙin 'yan gudun hijira na cikin ƙasa shi ne ake shima deplace intern ƙasashe da yawa suna zuwa nan Nijar don su kwaikwaye mu. Sakin ragamar 'yancin faɗin albarkacin baki a 'yan shekarun nan biyu a nan Nijar wani mataki ne da ya matukar tasiri wajen canza kimar ƙasar a idon duniya. A wannan babban taron da aka yi an ce Nijar ita kaɗai ce ƙasa a cikin Afirka wanda ta soke kaso ga ɗan jarida da duka ɗan adam wanda ya yi wani ƙazahi ko wani zagi bisa ga kafofin sada zumunta ko kafofin labarai shugaban kasa shi da kanshi ne ɗau alkawali ya ce wannan tsohuwar doka ta 2019 wadda bisanta ne aka yi ta kama mutane da jurnalist da wanda ba jurnalist ba a yi mata ma a sake ta bai so ga wani dan jarida gidan kaso a cewar shugaban gamayyar kungiyoyin kare hakkin dan adam na code kane abdullahi wanda shi ma ya halarci taron na gambia ƙungiyoyi masu zaman kansu sun taka rawa sosai wajen samar da wannan sauyi da ake shelar samu a Nijar. Lokacin da Nijar ya kai report cinsu na goma sha biyar, mu a wajen mu farin fula mu yi report cin mu da aka ce ma alternative kaman inda gwamnati bai gai gaskiya ba ko ya gaya ma bai ce gaskiya ba mu ma muna kai a can muka ce a Nijar babu doka mai kara mutane wanda su ce kara hake da adam ce na a tambayi Nijar ya yi shi wannan cin gaba ne tun da Nijar ya yi shi kuma da Niger ya sa hannun shi a bisa kan takarda wanda yake sa kowane ɗan kasar Nijar yana yi kai karan Niger a can wannan ci gaba ne. Sai dai duk da yabon da suke sha hukumomin Nijar sun ce ba za su taɓa amincewa da 'yancin 'yan maɗigo da 'yan luwaɗi ba balantana maganar auren jinsi. Mace mai neman mace ko namiji mai neman namiji akwai wasu ƙasashen nasaru da suka bada kamar shawarar wai Nijar mu yarda da 'yancinsu to wannan mun yi watsi da su tun can muka ce ba mu yarda ba duk abin da zai shahi zai taba addinin na musulmi ba mu yarda da shi mun yi watsi da wannan abubuwa nasu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.